wọ́n ní بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين أما بعد ‘yan musulmi da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan garin na kinkaran tare da maimai malamanmu da alarammu da 'yan agajinmu musamman babanmu malaminmu a sheik abubakar gero argungu da yake yanzu aka yana cikin garin kin karan yana zuwa a jima kaɗan zai zo insha Allah shi ne jagoran akwai ɗaya daga cikin manyan malamin najeriya shi ne doktor abubakar usman riba sannan muna tare da babban malaminmu a sheik ibrahim ilyas da kuma babban hafizin alkur'ani mai girma alaramma muhammad abubakar bunza honorable da kuma hafizin alkur'ani mai girma ma abdullahi sani galadima sokoto da kuma sautul hikma daga najeriya da aminu minista daga najeriya sheik adam usman tamalgoi afuwan tamalgoi dama nan wannan yankin ne yan agajinmu iyaye mata duka irin muna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka a iyaye mata ku yi haƙuri mun zo saboda ku ne ku saurara don Allah in ana karatun Qur'ani ba a magana saurarawa ake yi da Allah ku zauna ku haƙuri ku zauna sai ku ɗan saurare mu kaɗan malamin da ya sauka yanzu ya yi magana akan muhimmancin ilimi kuma wallahi jama'a inda kun san muhimmancin ilimi da mun kama neman ilimi har mu mutu ke saboda shi ilimi baiwa ce duk wanda Allah ya bashi ya bashi rabu wanda aka fa shi ko wanda bai da ilimi to gaskiya rayuwa tana da hadari kwarai da gaske musamman waɗanda masu ɗaukar bindiga suna shiga daji suna halbin mutane suna garkuwa da mutane ya ka riba cikin su duk ba yi karatu ba ba su je lafal ba ba su yi karatun Allah ba saboda ka yanzu aikin su ba aikin kwarai ba ne bangiji Allah ya kare ku iyaye mata jiya an yi karatu dare har ciwon karfe daya ana karatu a nan na ga duk wasu suna suna saurari Allah shi muku albarka yanzu kuma sai aka ce a samu ku karatu na rufu kadai babu wani namiji zuwa ya taware ku to yanzu kuma gashi Allah ya haɗa mu to yanzu mu me ya kamata mu faɗa muku mata matsayin ku na iyayen mu mata me ya kamata mu gaya ke ne ya kamata mu gaya mu gaskiya yanzu jama'a kuna saurare na abin da kasan in gaya muku shine ita kiyamar ce babban abin da yake alheri gare shi shine mijinta ‘ya'yanta mijinta saiwa ‘ya'yanta domin ke mace in ba gidan miji to kina ina kina gidan uwayenki abin da ya kamata mata sani shi ne, ko aljanna ba ki zama gidan uwayenki sannan duniya zo ta zama gidan uwayenta har ta girma ta yi rayuwa ta zama gidan uwayenta har Allah ya ɗauki rayuwa tana gidan uwayenta jama'a ta ji daɗin aure ta ji daɗin zaman duniya bahaushe ya ce kyawun mace gidan mijinta canza ke yin daraja ki kima ki ƴaƴa ki aje zuriya masu albarka cikin gidan mijinki amma in kitse kina gidan uwayenki akwai matsala akwai wasu mata saboda Allah ya haɗa su da wasu maza ba su jin daɗin zama da su sai ka jin mace musulma ta buɗe baki ce wallahi da auren wani goma karuwanci inna lillahi duk da yake kun matan wannan gayyanakin karar Allah ya taimake ku ba ku da wannan akida ba ku da wannan Allah shi muku albarka amma wasu waye suna ganin wasu mata wai ba za zama girmiji ba kila mijinta ba ba su ba su shi suna suna faɗa suna tsayin hayaniya haka ta ce wai da aure ne gwamma karuwanci nake su masu wannan magana sun mi a karuwanci ba ne duk wanda ya san mi a karuwanci ya san gwamma gidan miji da karuwanci ko da ƙasa haka ce gidan miji ƙasa to wallahi ya hima bisa ga karuwanci don muna ganin karuwai sun ba gidan uwayensu suna yawon duniya wani bi a ba su kashi wani bi ciwo to ya halaka su wani bi ga suna suna haraka banza ba su sallah babu azumi yawon banza dai aka jama'a wannan yayi da sauraka ni abin da ka bada shawara mata ku rike mazajen ku da kyau duk wanda Allah ya ba miji ta yi hankuri ta rike mijinta sai ne raba ta raba abin ka samu gidan mai ta yi hankuri da shi abin sa gani mai sai hankali da shi sannan katta dinga dibin mi aka ci gidan suwanci a yawanci mijinta duk wata yana ba taifa jikka goma kyauta ta kashe sai harkokinta in ya ta sai mata a tanhwa sai ya kai najeriya ya so mata kaya ya yi mata kaza bari dibin wani gidan wani a yaga abinda da allah ya ba ka gode ma allah a kai sannan na sha faɗi wa mata wurare daban-daban cewa mata su sani wata mace ba ta jin daɗin zaman gidan miji sai ta aihe 'ya'ya sun girma sun yi aure don ta fara jin daɗin rayuwa hankuli ɗaya sai da mijin tana ta hankuli da shi yau a yi faɗa gobe a shirya yau sai 'ya'yan sun girma su fara kawo mata arziki jama'a kuna fahimta ta ni na ga wata mata zamanta da mijinta ba taɓa shiga jirgin sama ba sai ta haihu yadda ta aihuwa sai ya aure mijinta Allah ya ya to ya biya ma ya biya ma uwar hajji ta sauke fara yi maka saddawo sai ya sallah saddawo jama'a aihuwa ta ba ko ta yi ba kenan idan muka diba za mu ga mijinki bai kai ki makka ba bai biya miki hajji ba amma dan da ki aihuwa ko ɗaya da ki aihuwa ta yi aure wani gida Allah ya bada arziki a to a biya miki hajji sai ki yi sallah ke jama'a zama gidan aure akwai hasara mata kuyan da mazajen zama gidan aure an ce ko tsakanin harshe da haƙori ana sabawa sannan in ka ce ka bibi miyar da aka sha gidan wasu kai sai ka yi na taka to lai ba a kuma haka abinda aka so ga aure na farko dogara ga Allah mata ki dogara ga Allah ga rabon da Allah ya madaukakin sarki ya baki Allah madaukakin sarki ya ce, wa man yatawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh hmm. inna Allah balighu amri hmm. qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah madaukakin sarki ya ce, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda dogara ga Allah Allah ya ishe shi ki da Allah ya baki sai ki gode ma Allah Allah na gode ka bani wani mijina ki rike abinki da kyau Allah ya ishe ki inda ki dogara gare shi Allah madaukakin sarki yace qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya ma kowane irin abu wato gurgudon sa qadar kenan yadda kuke ganin rayuwar duniya kowa da irin abinda Allah ya raba ya bashi yau idan kuka dibe mu ko kuka dibe mu wani rigar da ya yau ta haita wani jama'a ko ba haka na ba yau ɗan ka diba ko masu hawan moto mashin ko mota mota wani ta haita wani jama'a ko ba haka na ba sannan in ka shiga gida gidan wani ya na wani sannan ko ɗakunan ko an ka sai ɗakin wansu ya ɗakin wansu kayan da a cikin nan ɗakin wansu ya ɗakin wansu shi jama'a duk ba rabo ba ne in ka riƙe rabon da Allah ya ba ka gode sai Allah ya ƙara maka Allahu akbar jama'a Allahu akbar yanzu ga muka samu isowar babanmu sheikh a doktor abubakar giro argungu da hannun ya zamna wanda ya ke cikin kunan wasu ku da ba taɓa gani wasu sai su ji wa'azi ne ko ina ko <laughs> Allahu akbar Allah ya ƙara ma lahiya. Allah ya ƙara imani da ikhlas kuma tare da shi akwai ɗaya daga cikin malamanmu na Sokoto a Sheikh Dr. Abubakar Usman Riba shi ma ga nan tare da malam insha Allah saboda ka don Allah mata ku saurara mana ku sha karatu don Allah ya yarda muna fata Allah shi muku albarka dama ina fara magana akan cewa mutum ya rike rabo ne da Allah ya bashi kakkare na shi domin mun ga wasu mata in suka je gidan biki suka ga tuwahin da wasu suke wasu mata suke sawa sai su rena mijinta wasu in suna ga abincin da aka gidan wasu sai su rena abincinsu wallahi zama a ayin haka idan ka gode ma Allah ga abin da Allah ya baka sai Allah ya kara maka sai ki gode ma Allah mijin da Allah ya haɗa ki da shi kuma in ki gane da wasu 'yan halayen da ba su da kyau to ke kina iya taka rawa wurin gyara shi akwai wani mutum sallar asuba abbe zuwa lokacin da maza ka hita mata ta ita kuma Allah ya taimake ta tana zuwa islamiyya tana karatu sai dan shi mijin matsala ta yi kwana yake lokacin ana kiran sallah in lokacin asuba yi ana ta hayi alfala, hayi alfala amma shi ya jawo zanin ya rufe ita ko abin na bata maka ne yau mijin kowa ya hita zuwa sallah amma ga cikin zane cikin ɗaki. da Allah akwai ciwo ko babu sai zan ka to ya kamata ni in wani mataki in ga ya za in gyara mijina sai zan ka shiga cikin jama'a sai zan yi asuba sai tun kiran hware ta kama lalaba tana mai gida ta shiga ya ainihin kiran yana mm a ba tashi mai gida yana mm ta kasuwa tashi zan yi haɓaɗan saurara kaɗan ta kama damu ne ta kama damu ne sai ya tashi kai tun bai tashi a haka ya fara tashi sai dai in ya tashi daga wurin alwala in ya shiga barɗaki ya shiga dushi bai hito sai an gama sallah sai ta hankuli da shi an tana hankuli da abinta haka kai lokacin da kuma yanzu in ya shiga dushi na hituwa amma in ya yi alwala da ya hito sai yi zama ne waje sai an gama sallah sai ya dawo gida tana ta hankali da abin tana bi ne a hankali a hankali jama'a haka waye gari matan nan sai ta rake ya sai masallaci ya shiga masallaci na sa dawo a kwana a tashi aka samu bawan Allah ne ya saba da zuwa sallah asuba cikin jama'a shi jama'a waye wanga taimako shin ta yi ko ta yi ƙwari ba jama'a ya kamata a jinjina mata a yi mata addu'a to haka nake kira gyara mijinki in ki gyara mijinki bai shiri da 'yan uwa ne ya ɓata da 'yan uwa ne gaba ɗaya shin kina taimakawa ko ba ki taimakawa mace suna iya gyara mijinta in ta ma kuma tana ɓata shi wasu mata suka ɓata mazajin da kansu in zai wa 'yan uwa ne da su kai ku, ya ka ɗau jikago goma ka shi. ka shi jikago da ta isai kaga ta yi barna ko a to a sahi laruwa ga gida a aiko mai markon ya bada jikka ɗari sai ki zo Allah kyale su da Allah kowa ai laruwa gida ne ya sani kai ma laruwa gida ka sani kaka bada kosi ka bada kodala kaga wasu mata suna da irin wannan halin to amma ke matsayinki na musulma ki ƙara alaƙa mai ƙarfi tsakanin mijinki da yan uwa ne sannan bayan haka da yake lokaci na bai da yawa ina so in dawo bangaren yara jama'a yara kyauta Allah kun ga sunan ga hannunku da kuka gani wallahi kyauta Allah kyauta Allah ya ba ku in ko kin fa akwai ta bada kuɗi an ka ba su da ta faɗa muna jikano ki ba ku Allah ya baki da eh Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin Qur'ani yace lillahi mulku samawati wal ardi lillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha ar-dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا حكيما إنه أليم قدير إنه أليم قدير الله مدوكتين سركي cikin wannan aya yake cewa lillahi mulku sama, wal ard Allah maɗaukacin sarki shi adda mulkin sama da ƙasa ya khluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya gada ma Ya haɗu liman yasha'u inasan Allah yana ba da kyautar diya mata zalla ga wanda ya gada ma sai ga mutum ya yi ta aihuwa ɗiya mata har ya gama aihuwa bai taɓa samun namiji ba jama'a ana samun ko ba a samu ni na gani mutum ya yi rayuwa duniya duk ɗayan da ya aiha wajen goma sha wani abu babu namiji ko guda ka wanda gida akwai alheri gare dama magabata sun kace in ka ga aihuwa mai daraja mai albarka ɗiya mata don ɗiya mata in ta samu alheri na ta yi gidan shi ko namiji in ya samu ina yi inda mata ta yi ko ai kun kushe kowa sani ai to sai Allah madaukakin sarki yana ba da kyautar diya mata zalla ga wanda ya ga dama wa yahbu liman yasha'u dhukur kuma Allah yana ba da kyautar diya maza zalla ga wanda ya ga dama sai ga mutum yayi ta haihuwa mace ko guda bai samu dun maza na Allah ta'ala ya ce auyo zawijuhum ko kuma Allah ya turka musu ya cudanya maza da mata zukuranan wa inasa maza da mata sai ga Allah ya ba mutum maza kuma ya ba shi mata wani sai ga maza sun yawa wani sai ga mata sun yawa kuma duk kyauta na Allah ka bashe su sai ce wa yaj'alu man yasha'u aqiman kuma Allah yana sanya wanda ya gama zama bakarare bi haihuwa yanzu aka argungu a wani mutum babban mutum ya auri matan birni ko guda ba ta haihu ba ya koma ƙauye ya yi aure ba matu guda ba zai ba ko guda bai haihuwa akwai wata mijin ta yara ko da yau tana iya tana haihuwa amma dai aure ta ya kawo yadda ta haihu ba ta haihu ba hayan suna hina faɗa da Allah Allah ya bashi Allah hina barin wanda ya gida ma bakarare ya haihu ba innahu alimun qadir Allah ya kasance masani kuma Allah ya kasance mai iko mai cikakken iko wasu Allah ya hana musu saboda haihuwa ga yasu ba alheri ba shi yasa Allah ya basu haka to ya Allah waɗanda ka ba mu Allah kai musu albarka to yan uwa musulmi in kina son dan da ke aihuwa wanda Allah ya ba kyauta ki tangutan gwada abinki ki rike abinki yadda kin wahala wurin ɗaukar ciki ne wata tara ki haife shi wahalce kire reno abin ki ba shi nono ya yi miki kashi ya miki fitsari kina nan kina runa abin ki to wallahi ki kiyaye shi akwai abubuwa guda uku da aka san a yi ma yaro ku mata na ɗaya ki taimai addu'a ki taimai mi Allah abin da ka bani Allah kai albarka Allah kai abin kwarai da shi Allah kai kaka sa halala taimini Allah kada ka sa halan barawo Allah kada ya sa ya zama dan mashayi dan shaye shaye Allah kada sai ki taime addu'a Allah shi mai albarka duk sallah to insha Allah wadannan zai albarka mun gani magabata a cikin Qur'ani Allah ya karanta da mata suna wa diyan su addu'a wa inni سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم shine yake Allah ki bamu labarin nana Maryam da abina Hannatu take wa diyarta addu'a ta ce wa inni samaituha Maryam ya Allah na samu wannan diyata suna Maryam wa inni ha bika kuma ni ina neman tsarin Allah gare ta mana ina neman tsarin Allah gare ka ga wannan yarinya ka tsare mai ita ya Allah wa zurriyataha da zuriyarta min ash-shaytanir rajim daga shaytan jifaffe kenan jama'a kun ga kowa suna wa ɗiyanta addu'a ko maza da mata ku sai ɗiyanku addu'a da sunan jiya mala yayi magana ku bar wa ɗiyanku bakakin addu'a Allah ya ɗebe ma albarka ta yi tarɗe wa bai nan banza wallahi bare ni kada manzon Allah ya ce kada ka kai kada kai muguya addu'a ga kanka kada ka muguya addu'a ga ɗanka dan kaka ce ka dace da lokacin da ana ansa addu'a Allah ya ansa addu'a ka Allah ya ɗebe albarka in da Allah ya ɗaya mai albarka wallahi an samu matsala jama'a don kiza ki fara kuka da hawaye yanzu jama'a yanzu da in yi albarka ya ce yi sata an ka so aka kama shi sai a ce wa uwa ta yi kana kuka ko ba kuka kuma wallahi cikin duniya sai an ce wanda da Allah ya ɗaya bi ma uwa ta yi jama'a ba a cewa haka nan sai a ce uwa ɓarawo ta sha ruwan zahin banza na biyu ki sa ɗanki makaranta ya yi makaranta Allah ya makaranta boko ya je lakwal ya je islamiyya in kimi haka zai tahi da ido biyu duk inda an ka ce duniya sai ya yi umarni kake sai iyaka zuwa daji da ya kai a ya ce daji ya dawo ya ce lakwal ya ce islamiyya ya san ƙur'ani ya san karatun zamani wallahi za ki ce umarni ɗanki sannan abu na uku ki samu ma danki abokai yau an waye gari abokai suka bata halayen mutum abokai suka bata mutum in danki ko ɗayarki na hulɗa da miyagun abokai miyagun abokai wallahi suna bata miki da don mafi yawanci mu za ga mafi yawanci abokai suka bata yaro saboda ka ku kula da 'ya'yanku ku yi musu addu'a ku sa su makaranta sannan bayan haka nan ku samu musu abokai na gari muna fatar Allah ya muku albarka Allah shi wa ƴaƴan gana ku albarka mu baki ɗaya Allah shi musu albarka da yake lokacin da an bani ya isa ina fata abin da hudi daidai da yi da ku baki ɗaya Allah ya mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ka yahi muna na gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh